hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai muna cikin suratun nur kuma ba mu gushe ba dai har yanzu muna kan aya ta ashirin da ɗaya wato aya ta ashirin zuwa aya ta ashirin da ɗaya mun yi magana a kan abin da ya shafi kuduwa ta shekaru kuma mun kare a kan shi shaidar ya amurfi fahasha wal munka yi magana a kan abin da ya shafi fahasha da kuma munka ana ganin za mu cira a gaba ita ma wannan ayar ya kamata a ce mun yi kokari mun fita daga cikin tun da yau dai kwanan mu shida a ciki ba mu fita ba mu ba ko yau na abin nan na shidan za mu iya ita daga cikin ta sannan mu dora kuma akan kan ayata gaba da abubuwa muhimmai da muke ta abin nan ciki sannan akwai tambayoyi da ya kamata mu amsa kafin kafin mu ci gaba wani ce assalamu alaikum tambaya shi ne idan ana sallar tarawihi sai kabli ya kama imam ko ba a ji zan yi ne bayan an gama tarawihi gaba ɗaya ko kuma bayan yin sallah wato raka'an ne wato ta biyun ne a duk sallar da aka yi ta raka'a biyu aka yi mata sallama to wannan sallar zaman kanta take abin da ya faru a cikinta sai an yi mata ba za a haɗo ta da ƴar'uwarta ba shi ya sa ma ake kasa sallama a tsakani yana nuna masa raka'a biyun farko da aka ta tafi surorin da aka karanta mata ba ita ake karantawa a cikin saboda haka duk inda ba a ji ta kama ko kabli ta kama to idan liman ya sallame sai ma sai kayi sannan ka sake kashi wata ta biyu ba wai tattara su za ka yanzu har kawai goma misali sai ka musu ba'adi ta yi ka hada abu goma ne sannan kai abu kowace sallah kuma hukuncin ka da kai a cikinta daban zai ga kuma gane maganar da muke magana ba wai yawan na abu kuma ba gane yanzu misali idan an tashi misali a ɗauka cewa an karanta fatiha an karanta hal ataka hadisul ka a ta farko na biyu misali an yi fatiha an karanta walfajir misali ta zauna aka yi tahiya aka yi sallama to a cikin wannan sai ba a ji ta farko kamar to a cikin ta ake kaulin ba sauran waɗanda ba yi ba su ma sai ka ɗauko su ka saka su cikin ba ba haka ake ba kun gane magana ha ba ka gane ba kai shiru a niyyar kowa ta rage shi za ka gara kai magana idan ba gane ba don abu ne wanda ya shafi a zama ibada ana son ka gane abu wanda yake ce assalamu alaikum malam barka da shan ruwa da fatan an sha ruwa lafiya malam tambaya ta shine an ce ba a yin wutiri guda biyu a dare daya kuma ina kwaɗayin yin na fila a cikin dare malam menene za a yi menene abin yi abin yi shi ne kai tana bin filinka kawai karka mai mai tawutar ina abin da annabi ya faɗa kenan ɗayan ku ya yi shafa'i da wuturi kuma sai yana son ya salloli da daddare to ya tashi ya yi ta nafin filinsa kar ya nan ba kar ya sake mai shi wutar a can na farkon ya wadata shi ma ka gane ko wani ji asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina ma fatan alheri Allah ya ji kan iyaye ya ja kwana tare da takawa amin da waɗannan addu'o'i iman tare da kai malai ta tambaya ta ita ce menene hukuncin yin wato free will pictures da matasa da 'yan mata suke suke yi suna rungumar juna tun ba a ɗaura aure ba wasu har nitsabi suke sawa suna nuna kamar wannan bangare ko kuma yana nuna kamar suna son tsarkake abin da wato abin ta fiskar addini ta wannan ne ka tambaye mu ne kawai amma tun baka tambaye mu ba ka san haramun ne wanda shi ne gaskiyar magana tun ba a tambaye mu ba ya komai tambayar ya san haramun ne mata ba ta ka ba ba a daura aure ba kana hukumar kuma har kana wata Ya la a cikin ku in wanda bai san wannan abun haramun bane ya daga hannu dala duk wanda bai san haramun bane ya daga hannu to kaga har mai tambayan ya san haramun to in kuma kana buƙatar mu ma mu ce haramun ne to haramun ne shi kenan ko ba wani abu fure wuri wanda kawai aka sani shi ne a daura aure bisa ka'idar addini tun da anan kane wannan haramun ba niƙabi ba ina koya abin da wuce niƙabi ma ta sa ta je tana fure wuri haramun take ba wani abu idan za ku tsarkake kanku ku tsarkake auren ku koyi idan ba za ku yi ba ku ta yin haramun zunubin ku sai ya bi ku a jikin auren wannan shi ne gaskiyar magana duk abin da yake cutar ku in kun jajin aure ne ba kwa son ku bi Allah a nan kuke samun matsala shi yasa in an je wata ɗaya sai ka ga an yi faɗa daga nan an daina jin daɗin auren har kuma iya abin da za a zauna saboda zunubi zunubi malam bai taba fa shiga gidanka ya gyara ma ba kai tsammanin zai gyara ka tun da ya shiga gidan annabi adam baban mu amma ya fitar da shi daga aljanna kai ka san ba zai barka ka zauna ba wallahi zunubi ba zai barka ka zauna ba to daga abin da kuke yi nan na kokoyen yahudawa da kokoyen wasu nasara da dai al'adun da ba shi kenan ba duk sun suka cuce ku a cikin fara. kuma za su ci gaba da cutar da ku idan ba ku gyara ba wannan da gaske nake riya za su ci gaba da cutar da ku idan ba za ku bi Allah ba wanda Allah yake dangantaka da shi ko ya tsaya ya ce a shi Allah babban su ne kuma a ai ma kanin baban su ne a ko kawunsu ne Allah ba ruwansa da wannan kawai kai bawa ne kuma ya turo manzo ya nuna maka duk abin da za ya kuma nuna maka ka yi to sai bai rage sai ka tsaya ka sha wahala abin da ya rage kenan sai ka kike ganin za a yi akwatuna za a yi wane ne za a yi wane ne duk idan an zo ba musuluncin a ciki ko matar da aka je ɗauko ta a gidansu ba a je da addini ba an je da shirme ne kawai aka je ɗauko ta ba a je da sunan Allah ba saboda haka dole ka sha wahala a aure kuma waɗannan abubuwan za su ci gaba da cutar ku za su ci gaba da wahalar da ku za su ci gaba da ba ku wahala kuma wallahi in ba gyara ku kai ba wallahi ba za ku samu zaman lafiya in kun ga dama ku ci yarda da ni ku ce gardin banza gardin mofi ba za mu yi ba ku faɗa wallahi ku ce ku cai ku faɗa amma wallahi ba za ka ga asar ba za ka kasa kuma gani ba ai na san kwaye abinda za ku faɗa ke da Allah ku rabu da shi gardin banza kawai gardin mofi mu zai zai ma abin nan to shi kenan ni zan zo mu Allah ne yana jin kuma yana kallon ka kuma baka fi karfin Allah ba ita wannan da kai free willing kai ta rungumar da ba a tsora muku aure ba wallahi ita za ta zo ta gane maka azaba wallahi ni ga ba Allah in ban da bana a sharda sai na faɗi abin da za ta gaya maka wallahi za ta gaya maka ai kuna ji a jikin kwaye kuna ji ba za ku ba ka gari ba kuwa ku je ku ta yi yar mutane ba a aure ta ba ba a ɗaura muku a wani kuma kana rungumar ta wai free winning a ina ne free winning don yau dara ita kuma har da ɗaure fiska wai kani a zo a yi ta foto ana batsa ana yin abin da ba shi kenan ba Allah yana kallon ka munafiki wallahi yana kallon ki munafuka munafurci ne ai saboda haka malam ko kai da ka tambaye mu ka san haramun kuma ko ita da ake yi da ita ta san haramu wacce da uwarta da suka ga sun san haramun kuke ballan tana ba mai tsangon shi kan aikar kat ne wajen ya san haramun kuke kai ma mahaifiyar ka in ta gani sai ta ji kunya mahaifiyar da ta haife ka wallahi in an nuna hoton ɗanta a cikin kawayenta aka ce ga abin da ɗanki ya yi ba a ɗaura aure ba wallahi sai ta ji kunya je ka nuna ma uwarka abin da kuka yi ah, an za ta ji daɗi ina gaya maka ne saboda ka gane abu ba wanda ke jin daɗinsa sai kuɗin da kuka yi kai kuma kana ganin dan shi ya fatan da kake din nan shi ne saboda haka bari wai da haka ba za ka yi free ba wallahi ba wani free within ka shi gane ma ba free ba ne ba ruwa na ko ka ji daɗi ko karka ji daɗi haka zage in tafiya abuna a <laughs> ah, to ya ga ya ga ni abin da nake so shi ne in ma gaskiya kawai ka tafi aljanna in ba ka so ka tafi wuta shi kenan je ka Allah ya kiyaye hanya amma mu za mu gaya maka abin da za ka je ka shiga aljanna ne tambayar ta biyu kuma ba mu sanya za a tsare ba tambaya ta biyu yace yace mutum ne yana kwance sai yaron shi ya yi fitsari ya juya sai gwiwar shi ya taba inda ya fi tsari wato ya tashi ya yi alwala har ya yi sallah sai ya manta bai yayyafa ruwa a wurin ba malam mene da hukuncin sallar shi shin zai biya ko yaya abin yake da farko zai abin da kai shi da mantuwa la na inda nasina ne aw akhtana abin da malamai suke gaya maka ne cewa idan kai sallah ka da najasa ko a jikinka akwai najasa da mantuwa kuma lokacin da ka tuna lokacin sallar bai fita ba to sai ka sake samu idan lokacin ka ya riga da ya wuce to shi nan wannan sallar ta yi saboda abin da kai da mantuwa Allah ba zai kama ka da shi kuma cewa da aka yi ka sake din ma saboda ka tuna lokacin ka yana nan idan da lokacin ka ya riga ya wuce to babu wani abu wannan malam jan hankali wuce so a yi wa 'yan uwanmu mata musamman 'yan mata kafin su aure suna rufe jikinsu amma mace amma macen da ta yi aure sai suna barin suna barin jikinsu ya yi wata kalma wanda ni ba zan karanta ta ba zan tsallake ta ya kuli na gane duk abin da muke nufi amma ba karanta kalma ba eh, ya ce suna bari a waje ba tare da sun rufe ba to gaskiya su ji tsoron allah rinka rufe ko ina a cikin jikinsu ita mace manzo allah cewa ya yi idan ta balaga babu inda ya halarta a gani a fuskarta in banda tafuka da fuskarta babu inda ya halarta a gani a cikinta in ba tafinta tafukan hannayenta da kuma fuskarta ba sauran dukkan gurare haramun ne ta guje su ko wannan doka ce ga maza, Allah ba daga gare da take ba saboda akwai abin da mata suke yi wai in yi wa maganar matattalin jikinta ko ta yi hijabi wai sai ta gaya maka ai tsoron allar a zuci yake eh, wani kasan ta shaitan da muka fassara wannan shi ne yake bin su idan son idan tsoron allar a zuci yake to daina sallah sai ki ce kawai kin yi sallah saboda zuciyar ki ta riga ta yi sallah shi ganin sai Allah ya yarda da ke da tsoron allar a zuciya ke. ina za a yadda da wannan ba za a yadda da shi ba don haka ayyukan ibadu akwai wanda Allah ya ce a ajiye su a zuciya akwai wanda ya ce kuma gaban jiki sai an yi su su ayyukan ibada haka ba za ka tattaro su kuma duk gaba ɗaya ka ɗora su akan zuciya ka ce wai a zuciyar za ka bar su ba yanzu misali kawai dan kana jin tsoron wai kada a ce kayi riya kana ji ana kiran sallah ya ce bari ka buya a ɗaki ka yi sallah dan in ka zo masallaci za a ce kayi ne to me kai kenan yanzu sai ka zo mutane sun halka don haka shari'ar ta ce ayi saboda haka abinda Allah ya ce ayi ce ayi ya ce ki sanya hijab ku rufe duk da dai dama Allah ya zo magana ya keɓance mutane da za su amsa wannan kira dan ya ce ya ayyuhan nabi ya fara kiran annabi ya ce kulli azwajika ka gaya wa matanka matan gida ba aka ce a gaya musu kulli azwajika sai ce wa banatika ka gaya mu ƴaƴanka kuma sai ce wani sa'il mu'mini da matan mu'mini in ba a cikin mu'mini sai ki tai domin dama Allah ya ce a gaya wa mutum uku ne ya ya gaya wa matansa ya gaya wa ƴaƴansa ya gaya wa kuma matan mu'mini yudunina min jalabibihin su saka hijabi tun daga sama har ƙasa Bikin ba mumina wace sai ki fita, sau da kaduwan da kaga tana yawon da gyale ba mumina wace ce, wace ta amsa wannan kiran ba. Domin a, ah, ta wani ɗan gyale ne ake sakawa wani ɗan shara-shara ita kanta ba zai iya mata amfani kawai ba. Kuma ta saka kaya wanda suke fito da shef nata ko ina. kuma kana mata magana yadda cewa imani fa a zuciya wato gida annabin ma haka suka yi imani a zuciya ne shi ne nan su tafi da haka hawa malam waye koya miki wannan fasarar ba wani malami da ya koya miki illa kawai kin yi kin bi fitowa ta shaɗa shi kuma na bolan mai azu so a gyara Allah ya kawo mutane kuma bai matsa musu ba kuma hijabin nan ma wata hikima ce ta shi Allah bai wanda ya tsare miki mutunci ba wulaƙanta ke ba mutuncin ki ya ya tsare ke za aka ce ki saka hijabi saboda jikinki Allah ya daraja shi kada haka kawai wani baya ɗaukar nauyin baya ciyar da ke bai gina miki ɗauki ba duk wata wahala bai miki ba kuma haka kawai ya rika ganin jiki ba wani can kuma ya biya sadaki ya gina daki ya aji yana baki abinci yana miki magani in baki da lafiya yana kawo miki ruwan wanka da sabulu kuma shi kenan duk wannan jikin wai da wannan hidimar sai a daidaita shi da wani katon banza a waje wai duk kowa ya zo ya ga jikin haka a shi dai wannan da yake shan wahala an ce ki rufe masa kayansa ne idan ma kin shiga idan ma idan ma idan ma a saurara a saurara idan kin shiga gida shi kenan ki masa yadda yake so saboda kayansa ne wanda shi ne gaskiyar magana amma haka kawai ki zo haka kawai wani wani baya siyar da ke baya shayar da ke baya sutura ba a ɗaura miki aure da shi ba ba abin da yake miki na amfani ki zo ki sake masa wannan jikin yana gani a haka kawai sai keke haka idan ba zai yi ba Allah mutuncin ki ya tsare kuma ya kamata mace ta sani inda ya fassara imam al za a bi da ya zo fassara ayoyin mutanen abin nan lu a innakum latatuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalim ce wa tazaruna ma khalaqa lakum min azwajikum haka fa qur'anin ya ambata yace kuna zuwa ma alfasha taro wanda ba a rigaye ku an irin wannan aikin ba tun a cikin al'ummomin da suka gabata yana zargin mazan da suke ro sai ce wa tazaru da ma khalaqa lakum kuna barin abin da Allah ya halitta naku sai ce min jikin daga matanku abin ya halitta shi naku ne amma ya sa shi a jikin matanku ya za shi a wajen imamul kurtabi ya yi cikin baɗe ya ce mace kanta farjin da take da shi ba nata bane na da gidan dare saboda haka Allah ya faɗa saboda haka dan me zaki zo kina fitowa tsirara kina nuna jikinki a kowane mutumin da ba shi da nauyin ki baya ciyar da ke bai tsokan bai kawo miki sabulu bai jinyar ki bai miki sutura ba ɗora miki aure ba kawai ki rinka nuna masa jikin ki haka a banza ai mutunta su Allah ya mutunta su yayi wannan sai kurbe jikin ku ba jikin banza bane ba a iya ganin sa sai iyaye sun yarda sai an ba da sadaki sai an ciyar sai an yi sutura shi malamai sun zauna an yi siga an yi komai duk waɗannan shi ne yake iya halatta kai ka ga jikin matar ka yi amfani kuma da shi amma in ba wannan ba ba a yadda ba kai da yake kwadaro da ina ruwan wani da kai ko ba gane ba ne waye sai ya baka sadaki zai ga jikin kai ina ruwan wani da kai ba ya gaje kai ta zama ba amma ita da yake yarda ta mai Allah ya mata gata ya yi mata komai ita jikin ji ba darajar ki ne yadda kina buɗa mu kowa sai wanda ya biya sadaki kuma aka yarjejeniya kullum sai ya kawo miki abinci sai ya shayar da ke maka yanzu ka ta kore kai ta ibana ka kawo kawo babza kai babza ake kiransa ko babza ka ɗauki gatari ka sha rana ka yi wane ne kawai wa ya damu da jikinka in kai gumi da ya ka share wallahi ba ruwan wani da kai amma ita ba haka ba ne lulluɓa ta aka aka ce ta zauna a ɗaki wa ƙarna fi biyu nan ta Allah ya faɗa ka gane ne ko Allah Allah Allah ya buku albarka eh Allah Allah ya sa a gama lafiya eh aji tsoron Allah Ah, muna yi ma 'yan kan barka da zuwa mai yau ga gonga gurin akwai shaba ga kowa da hula da ciko ah, wai hana sallah ake kiranta ko ba da sallah ce <laughs> eh, muna muku barka da zuwa dama an gaya mana da yamma FMC an za su kawo mana ziyara da muna muku barka da zuwa da wannan kauna Allah ya bar mu tare cikin musulunci kuma tun daga shi bautar ƙasa ake cewa muna muku fatan Allah sa a samu aiki da wuri ka kasan aikin kamar ya fi tsada a ƙasar nan. kusan ya fi karatun ba tsada ya eh, za a yi ta kukutawa a yi ta karatu a yi ta karatu amma aikin sai ya zama to yana da wahala muna muku fatan alheri a kai za mu ci gaba akan wannan aya a wata gaba gabar ko shi ne rufe karatu ya karanta ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان نعم ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر نعم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم تبارك وتعالى يتيقكم في إيماني لا تتبعوا خطوات الشيطان kada ku bi farko irin na shaidan wannan ku shine abin da ya cinye mana lokaci saboda mu gane tafarkin shaidan a cikin rayuwa hanyoyin da yake bi don ya halakar da mutane suna da yawa wannan ya cinye mana lokaci kwarai da gaske mun yi yace mai yasa bi khudwa ta shaitan wanda bi ya bi tafarki irin na shaidan, to ga abin da da yi masa fa innahu ya'muru bil fahsha shi shaɗan yana umarni ne da alfasha wal munkar da kuma munkar shi ma wannan jiya a kansa muka karatu ne ake nufi da fasha ne ake nufi kuma da almunkar sai gaba ta gaba shi da wanda Allah ya ce Laula, fadlun lahi alaikum ba domin falala da Allah yayi yi a ba kenan fa da duk za ku bi shaɗan ne in ban da wannan falala da lai shi yasa muke son mu bayyana falalar ka gane ita ma kyautar da ubangiji ya maka wanda ta zamanta kariya gare ta daga bari din kudwa ta sheta ubangiji cewa yayi ba dan wannan fallalar ba wa rahmatuhu da rahamarsa kaga abu biyu ya hada anan yace in ba dan wannan falalar da rahama ba ma zaka minkum bil ahadin abada babu wani daya daga cikin wanda zai tsarkaka ya kubuta daga sharrin shaitan sai wannan falala guda biyu da mu to menene falalar Allah akan bayi wannan shine abin da ya kamata mu sani falalar Allah akan bayi daga cikin malamai suna ganin ta akan cewa al-hidayatu wal iman abu biyun nan su ne wasu malaman suke fassara shi da cewan wato ita ce falalar ubangiji ba don Allah ne ya shirya ku ba kuma ya saka muku imani da shaidan ya zama da kowa to amma idan Allah ya shirya to shikenan magana ƙata ta tafi daga wajenka Yasa sa ma za ka ga daga cikin mukaddima yawanci ana ta yi kamar yadda ya zo a cikin suratul kahfi wato waman yudlil waman ko waman yudlil falan tajida lahu waliyan murshida ubangiji ya ce wanda duk aka batar da shi ba zai samu wani mutumin da zai shigar da shi ba kuma man yahdihi Allah fa huwa al-muhtad wanda kuma Allah ya shiryar da shi to wannan shi ne shiryayye ita kanta shirya malamai sun karkasa ta bangare-bangare akwai hidaya taufikiya wato shirya wacce Allah yake wa mutum mawafaka akwai kuma abinda ake kira wato hidaya ta ilhama da ake wa mutane daban-daban haka misali an ce a haifi jinjiri yanzu watakila da uwarsa za ta ɗauke shi ɗora shi a kan kirjinta zai nemi mamanta ya kama wanda ba uwar ce take ce masa ga nono kama ba shi ne a kwacancansa kawai take ta sassaka bakinsa har sai ya ji inda nono yake inda Allah bai cusa masa wannan ilhamar shiriyar ba da ba zai yi wannan aikin ba wannan shi ma ana ɗaukarsa wato shirya, amma shiryar da muke magana a kanta ita ce shirya taufiƙiya wadda duk duniya ba wanda ya mallake ta sai Allah hatta annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya yi ta nuna wasu maganganu kamar guda biyu ko uku da cewa wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim lalle kana kiran su zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya wani gurin yake wa innaka lahadil ladina amanu lalle kai mai shirya zuwa ne ga waɗanda suka yi imani amma a gefe guda sai Allah yake ce masa kala la hadi man habarta. ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba so a wannan gurin ayyukan da Allah ya ɗora wa manzo wanda yake yi na kiran mutane da bayyana musu gaskiya da bayyana musu tsaka lalle shi ne shiryaswa ne kuma wannan shi ne iya ƙarfinsa da zai yi ya maka bayani ya isar maka da saƙo ya komai amma waccan la ta hadiman a haɓarta ma'anansa shi ne la wasu lulkuda ilal fal. wato kai ba mu baka damar wannan shiryar da suke ta kira ana yinka ba ka baka damar ka iya isar da ita ga zuciya ta karbi shirya ba da mun ba mu annabi wannan dama cewa zai iya ɗaukar shirya da hannunsa ya saka a zuciyar kowa da duk duniya za a zama shiryayyu don ba zai bar kowa ba sai ya saka masa shirya to amma da yake abun ba a hannunsa yake ba shi ba sai ya kira ya kira ya kira kuma sai a samu masu fandarewa wannan ita wannan shirya ta tausayiya shirya ce wacce Allah tana hannunsa sai ya ga dama ya ɗora ka a kai shi ya sa aka ce wai ga abin nan wato shira'aunan musa ya gagara shirya ko shira'aunan kenan wadda annabi musa ya girma a gidansu ta san kuwa da a hannun annabawa suke ai da an shiryar da shi tun da a gidan annabin ya girma amma kaga fir'auna ya zama batacce ko wannan wato shi ne shirya taufiƙiya ita ce wacce Allah yake sawa a zuciyar ɗan adam idan Allah yana son sa da alheri sai shiryar da shi falalar ubangiji da ya yi akan bayansa mu'minai ba su bi shaidan ba wannan tana ɗaya daga cikin abin da Allah ya musu shi sai ce ba dan falalar da nayi akan ku ba mana kenan ba dan shiryar da zai sa muku ba da babu ɗaya daga cikin wanda zai tsarkaka ya bar kafirci ya zo musulunci to sannan ita wannan shiriya daga ta fada a cikin zuciya to sai abin da kuma ake kira imani shi kuma imani gaskatawa ne a cikin zuciya sannan kuma sai ya fitar da rassansa a cikin gaban ɗan adam yanzu ka yarda da imani da Allah to wannan imanin da ka yarda da shi a zuciya ba zai takura kawai ta zama a zuciya ba akwai gabbai a jikinka daban-daban akwai ido akwai harshe akwai hannu akwai kafafuwa akwai ƙashin bayanka akwai wane ne duka to imani zai fito sai ya bayyana ta yadda zai sarrafa hannunka ba zai taɓa haramun ta yadda zai sarrafa idanunka ba za ka kalli haramun ta yadda zai sarrafa ƙafafuwanka ba za su taka su je inda haram yake ta yadda bayanka ba zai iya yin aiki akan haramun ba su wannan imani ya bayyana to daga nan kuma idan ya bayyana wannan gaban da duk muka faɗa to zai sa su su rinka ibadar da Allah ya rufe su da su yi sai za ka ga mutum ya tsaya ƙyam yana karatu imani kuma ya yi ruku'u ya ɗaga ya yi sujjada imani domin wanda bai san imani ba kuma bai taɓa ganin mai sallah ba jin ranar da ya ga wani babban mutum musamman mutanenmu suna da shiga mai kyau mutum ya sa katuwar riga ya yi rawani ya yi komai amma kuma sai a gan shi yana faduwa ƙasa yana tashi wanda bai san sallah ba bai san imani ba ya ce wannan mutum fa mahaukaci ne ta ga riga amma sai yana ta dungure da kansa to amma imani kai daga ka gani ka san cewa wannan kamalar ta kai kamala kuma ta yi ma Allah duk abin da yake so so imani shi ne yake bayyanuwa sai ya sarrafa gabai ka yi aikin da wani yake kallonsa da wahala kai sai ka yi shi da nishadi da jin daɗi ma kana yi ka shigo sallah to sannan idan ya shigo kuma akwai su munanan ayyuka da imanin zai tsare misali annabi ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina ba zai yi zina ba a lokacin da yake zina yana da imani kaga kenan wannan imanin wannan falalar da ubangiji yayi ta al-hidaya da iman sai zaman to su suka tsare kai mu daga barin yin zina sannan sai ce la yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min barawo ba zai yi sata ba a lokacin da yake sata yana da imani to kaga kenan walawla fadlullah ba dan wannan falalar ba ta al da al-iman babu shakka da kun bata kada ku bi shedan ne shi sa malai sai a azamu fadlillah duk falalar Allah da yake da ita wacce ta fi kowace girma akan dan adam a wajen Allah ta fi kimar daraja kawai imanin billah shi ne imani da Allah saboda imani da Allah shi ne zai sa yanzu idan kabar bar kayanka a nan in duk masu imani ne da Allah ba mai ɗauka don ya fatar da kayan idan da za ka bar kudi a nan saboda wannan imanin na shirya da Allah in dai mutumin yana da imani in ba gaga ya ɗauka to cigiya mai ko kuma ajewa zai sai bai shi zo. amma banda ya ɗauka ya samu ke amma lokacin da kaga wani ya dauka ya samu ke ko tare da shi kuka yi sallah bai da a magana da gaske da ko tare kuka yi sallah da shi bai da ne, kayan mutum ya faɗi a nan ana cigiyarsa kana ji kuma ka tashi ka tafi kuma ka ce da kai aka yi sallah kuma kana a zala cewa wallahi da ya suruku sare na ya suruku wa huwa mu'min shi ya sa wani lokacin da ga rashin imani sai jefa ka cikin hatsari in wasa sai ka mutu babu shi ba ranar aka mana wata tambaya muka ta magana an ce trela ce ta fadi ta mai sai mutane suka zo suna ɗiban mai to sai wuta kuma ta tashi sai wasu mutane suka mutu ne sai ana aka rubuto mana tambaya a nan sai na sake mayar da tambayar ni da tambaya ban amsa ba kuma har zuwa fadan ban amsa ba saboda da aka tambaye ni cewa zai to a tambayi waɗanda suka je ɗiban mai da dama sun je su ɗiba ne su ajiyewa mai man ko me za su da suka je suka yi ta kwasa suka yi ta kwasa wato suna taimakon wanda motarsa ta faɗi don ya yi asara bari su tattara masa mansa su ajiye wannan yasa suka je ɗiban mai ko me suke yi shi ne har yanzu ba a ba mu amsa ba kuma ni ma ba da amsa ba ko akwai wanda ya shirye ba mu abu? to kaga tukunna ba mu gama wannan ba sannan ka tsallaka kuma sai kana tambaya wai sun mutu to yaya mutuwa su a yanzu ne mu gane wannan tukunna kafin a je ga cewa sun mutu kana fata ne ka gane to sai kuma kawai yanzu wani ya ce barawo shike nan kawai kai kaji an ce barawon sai ka fito da kulkinka ka tsaya an koro shi sai ka buge shi kawai sai ya faɗi ya mutu saboda dukan da ka masa tambayar da za a maka wannan dama shi ne hukuncin barawo a addini ba ka yi gaba ba a tambayar ka muke sai ka faɗa wai wannan shi ne hukuncin barawo dama shi ah, ya ga kai ta ga matsala ko shi za daga ga in an zo kotu wajen alkali sai wani yana gefe can yana cewa ba sa son su yi shari'ar ne a kai baka san shari'ar ba ne shi za ka ke ta wannan surutu? da ka san shari'ar ba za ka wannan magana ba saboda alkali yana bukatar hujjoji da dalilai sai a tambaye ka dama haka ake yi mabarawa in an kama shi ya isa sai a ɗauko kulki sai a yi dukan da sai ya mutu ko bayan wuri ya faɗi ya mutu sai ku ɗauki taya sai ku kunna masa dama haka ake ku a garin ku haka ake misali nan da mai ta in amsar ka in ka ce eh to ka bata garin ku gaba ɗaya saboda zai nuna garin jahilai ne kenan haka ake a garin ku ko ba haka ake ba to in ba haka ake ba me yasa kai wajen wasa gaji wannan to wannan kenan yanzu a wannan tambayoyin ba za ka iya ba da amsa ba misali to sai ga shi kuma ya mutu an birne shi ashe yana can yana jira a lahira cikin kabarin sai yana jira sai ga shi kai ma kwatsa wata rana ka mutu idan sai aka ru'a ah, kai ne kai ne eh kai ne wato kai ne ka buga da kulki ganye mutu yanzu ga shi ga ka ga kuma ubangiji sai Allah ya fara tabbas ya ce Allah ya ce maka ni kan me ya dauka maka ne wai da ka dauki kulkin nan kamar ke shi har ya mutu ba fa ba fa daure gindin sata muke ba amma muna son ku gane in an ce ka daina daukan doka a hannunka ka fahimta ka fahimci lafazin ka daina ɗaukar doka a hannunka ka kayi ma masu dokar su yi hukunci Allah yana tambayar ka me ya ɗauka maka in kai kokari ka ba da wannan amsar wata tambayar za ta sake zuwa amma ba zan gaya maka ita ba akwai wata tambayar da za ta zuwa baya so ga kenan shi wanda ya sata imani ne babu ya sata kai kuma da ka make shi har ya mutu Na ka aiki imani ne <laughs> to akwai matsala babu shakka a azamu fadlullahi huwa al-iman babbar falalar Allah akan mutum shine ba shi imani domin wallahi da ka rasa imani gara ka rasa abinci yunwa ce ta kashe ta baka da abinci saboda in ka je wajen Allah ba zai tuhume ta dan mai ka lahira baka koshi ba amma zai iya tambayar kai ce me yasa ka zo lahira baka da imani kayya tun da ya ce da imani yake ba da sakamako da musulunci da imani yake ba da sakamako idan babu su babu shi za aka ce to fadlullahi laula fadlullahi alaikum ba dan falalar da Allah yayi akan ku ba to da ba mai tsarkaka a cikin ku za ku halaka ne wannan falalar ita ce al hidayah wal iman wa taqwahu da jin tsoron su shi Allah wa da'atuhu da yi masa da'a wa tarki ma'asiyatihi da barin saba ma Allah malamai suka ce wannan yana daga cikin falalar Allah da ya yi ma mummunai abu na biyu da ake kallonsa babbar falala ce ita ma shi ne Alƙur'an war risala walaula fadlul ƙur'an ba don falalar nan ta wannan Alƙur'anin ba da kuma ɗan aika da muka hada Alƙur'anin da mai muku bayani shine ne Allah in ba dan wannan ba to da za ku bata alƙur'ani shari'a ce littafi ne mai albarka risala wacce Allah ya ba wa manzon Allah ya aiko shi aika babbar ni'ima ce samun manzon Allah a cikin wannan al'umma albarka ce da rahama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yace bi'satud nabi wa nuzulul qur'an tayar da annabi aiko da annabi da saukar masa da alƙur'ani ana kirga su cikin manya-manyan falalar Allah ne akan bayansa saboda alƙur'ani littafi ne da yake cire mutane daga bata zuwa ga shari'a kai hatta mutum in yana son ya san kansa ya san shi waye ya karanta alkur'ani Allah ya yi definition ɗinka a cikin alkur'ani yadda za ka iya gane kanka kaga shekaran jiya da ko a nan ne ko a can muna karanta wata aya innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua idza massahu alkhairu manua illa almusallin kaga musallin su ne waɗanda suka yi amfani da alkur'ani amma gayan ɗan adam in babu risala babu imani babu alkur'ani to kawai mai haɗama ne kuma baya son wani abu na wahala ya taɓa shi ɗan adam yana da hali alkur'ani yana bayyana shi ka san kanka cewa kai fa kanudun ne mutum ne mai tsaurin kai butulun mutum wanda yake butulce ma Allah Allah ya halitta ka ya maka kyau ya maka sura ya maka komai ya baka hankali ya komai amma inda zai gaya maka wani abu ko ya baka sai kai ta gadara da abin da baka da karfi akan shi ya hore maka ya baka shi amma yana karban wannan abun an kai ma sai ka fara wasu maganganu Allah ya baka arziki ba karfin gaba ba dabarar ka bai baka hankali ya ba komai amma idan ya hana ka wani abu ko kuma da kana da wani abu sai ya karba to yanzu aka fito ka fara yi ma Allah butulci mutane nawa suke ganin cewa kawai dan sun ga wani da kuɗi su ba su da kuɗi su rinka cewa wai duniyar ma rakiya suka yi ba a samu irin wai wai yara ko mutane ne duniya waye turo ka karanka mutane ka koma mana saboda kawai baka samu kuɗi ba yanzu ka dubi lafiyar da Allah ya maka a jikinka akwai gabobi ɗari uku da wani abu nawa ka biya Allah ya yanzu za ka samu wani ne ya gama profeso ɗin nasa kaf gaba ɗaya likita ne farfeso ne amma na idanu kaga muke nan ba dama ya zama likita a wani guri kuma kuma shi Allah da ya tashi yin kama wani in ya tashi kuma likita da ya na ciki wani a ce masa likitan kashi ne ko wani likitan kunne ne ya gama profesor da duka akan kunne duk shekaru da ya dinnan kai ya koke an shawa da duk abin da aka dinnan akan kunne wallahi tallahi akan kunne ya gama shi kuma Allah da ya tashi fa cikin wata tara kawai yayi ka wata tara duk aka yi maka waɗannan abubuwa kuma ka fito da su duniya lafiya lau yanzu wani ne yake ta kokari zai je jami'a ya shekara kaza zai je shekara kaza akan kunnen ka kun kunnen ka ya zama problem ba zai iya gyara ba kuma a hakan din fa yana professor consultant akan kunne zai je ya yi kwabar da kuma ya taɓo wani guri da ya kasa haɗa shi saboda ubangiji ya ƙi yadda ma a haɗa guda. amma duk da haka yanzu saboda ba ka da kuɗi wai kana cewa wai dukiyar ma rakiya kai to ba sai a ce ka koma ba in dai rakiya rakiya kai duk wannan ni'imar da Allah ya maka ba za ka gode masa ba a ba jama'a wannan alqur'ani ni'ima ce babba falala ce abu na uku malamai suna lissafa shi daga cikin falala shi ne arziku war rahma a rizik yalwataccen arziki shi ma falala ce wal'afiya lafiya ita ma falala ce ta ubangiji al'am sabon zaman lafiya da aminci shi ma wannan falala ce wanda ubangiji yake shumudu rahmatullahi lil ibad gamanniyar rahmar Allah da yayi akan bayi shine ya musu wannan sama ya saka musu rana da dare ya saka musu farin wata da taurari yana saukar musu da ruwa yana tsirar musu da tsirrai suna taka ƙasa suna tafiya suna shan ruwa suna cin abinci yayi dabbobi ya halatta musu wasu daga ciki ya ce su ci ya yi musu hankali ya saka musu kwarjini da girman daraja dabbar da ta fi ƙarfinka tana tsoronka raƙumi ya fi ƙarfinka amma kuma ladabi yake maka duk wannan Allah ya ce malamai suka ce daga cikin falalar Allah da ya yi a kan ɗan adam ke gane cewa bai fi kowa ba duk wannan girman kuma Allah ya rantsuwa ya ce na girma masa wani kadi karramna bani adam na girma dan adam da kadi khalaqna al-insana fi ahsani taqwim na halitta ta cikin kyakkyawar tsayuwa duk da cewa idan ka tutse riga ba ka da kyan gani amma fa da ba haka Allah ya yi ka ba to ba rigar da zaka sa ta maka kyau da yanzu Allah in yayi tashi ya ga dama yayi ka da duwawu sururu haka kamar tabariya ma ga yadda za a yi kai zangaro da ba a yi wannan tuwon duwawun ba aka dan tsuke kunkuminka da babu yadda za a yi kai zangaro kyau. babu kuma yadda za a yi ka ɗaura wando mai mazugi domin kawai kana nan kamar tabariya ne sururu haka shi nawa ka biya nawa ka biya ko sisi ka biya Allah amma wai kawai abinda ka rasa ba shi ne kuɗi kuma kana gaya ma Allah wayan wai rakiya ka yi ba ka san kanka ba alkur'ani yake gaya maka ka karanta shi za ka san kanka babbar falala domin a ciki ne Allah ya suranta ka da surar da ya ga dama ya baka shiriya ya baka imani to nan ne wannan halitta za ta maka cewa za ka gane falalar ubangiji lokaci ya toko? ko eh, ga ga masu masu kyamara suna nuna mutane lokaci ba musan ɗan ko kuna da wani jawabi na ɗauka ko ciyaman naku zai yi jawabi ma ba kuna jawabi mu sai muku addu'a da fatan alheri yadda ya kawo ku jihar gombe kun gombawa ɗiban fari kuma kun yadda gomben take gari ne na waɗanda ba a kwanda su ba ana tashi da su Hey, eh, man. Allah ya mana baiwa ba ba na wasa ba wallahi a ko ina ka shiga in ga dan gombe to ka san ba ginin wasa ba ne saboda ka muna son muna addu'a da wannan ziyara Allah ya muku albarka Allah ya sa ku gama lafiya Allah sa wannan abin da kuke yi ya taimake ku a rayuwa ya sauƙaƙa muku rayuwa kuma yadda kuka zo nan lafiya Allah ya da ku jihohin ku lafiya da garuruwan ku da gidajen ku lafiya ya da fuskokin ku da iyalan ku cikin albarka addu'a ta gama gari kuma shine dukkan mutanen da suke ciki suna waje muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ma kowa albarka in an tashi komawa Allah bai da kowa gidansa lafiya ya haɗa fuskarsa da iyalansa cikin farin ciki ya karfi ibadarsa da malam Umar zai magana ko Allah ka za su yi Allah yadda Allah ubangiji ya ƙara mana zaman lafiya a wannan jiha wannan al'amari muna roƙonka ya Allah in laifi muka yi muna roƙonka ka ba mu ikon tuba Allah ka yaye mana shi ya Allah ka zaunar da jihar mu nan lafiya masu jagoranci a cikin muna roƙon Allah Allah ya